إن الله هو الغفور والرحيم فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستحسنون وويل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa wannan yammaci na laraba wanda yau 26 ga watan ramadan hijiran mazan tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari da arba'in wanda kuma ya dace da ashirin da ga watan uku mai dadiya dubu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratu zariyat wanda <clears throat> wannan aya ta biyun wata ukun ƙarshe an karanta ta ajiya mun soma bayani a kanta lokaci mana halinsa Allah subhanahu wata'ala yana ta inna Allah huwa razzaq Allah subhanahu wata'ala shine mai yawan azurtawa dhul quwwatil matin kuma shi ne ma'abucin tsananin ƙarfi fa inna lillazina zalamu dhanuban a dhanubi ashabihim lallai tare da kafirai akwai wani rabo na azaba irin rabon abokansu fala yasta'jilun kada su yi mun gaggawa wailun na kafaru tsananin azaba ya tabbata ga kafirai min yawmihim alladhi yu'adun a wani da ya zamo ana yi musu alƙawari zai mun yi bayani dangane da abin da ya shafi bambanci tsakanin kalma ta arrazi da kuma arrazak da kuma dalilai da suka sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kansa arrazak a wannan gaba da kuma abubuwa a aikace da suka nuna wannan to Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan domin ya kwantar wa ɗan adam da hankali cewa ya bi Allah sau da ƙafa da kiyaye dokokinsa Allah zai isan masa shi kuma nasa buƙatun na rayuwa domin in mutum yana da hankali ya san duk wata buƙata da yake nema tana hannun Allah Shi ne in ya so ta biya in bai so ba za ta biya ba to in ka bi sau da kafa sai ga Allah biya maka wannan bukatu a cikin sauki na fara karanta mana wani asar na ibnu kasir Allah ya jin kai a gare shi wanda ya kawo wasu asar guda uku a cikin tafsirin sa akwai asar na farko na Imam Ahmad ya ainihin rawaito a cikin musnad nasa wanda na karanta shi ba zan sake komawa gare shi ba asar na biyu akwai waɗansu wato sahabbai su biyu 'yan matasa da habba da kuma sawa ibnai khalid su suka rawaito wannan hadisi suke ta wata rana sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka samu yana waɗansu ayyuka to sai suka kama masa aka kammala waɗannan ayyukan to ga guzurin da manzo Alayhi salamu ya ba su yace masu la a asa min arziki kada ku ɗebe da tsammani daga samun arzikin Allah subhanahu wataala ma tahazzazat ruhusukuma in dai kawunan ku za su motsa ma'ana in dai kuna raye to kada ku taba tsebe tsammani daga cikin arzikin Allah subhanahu wataala na faɗa mana a baya ko shekara hamsin za ka yi kana roƙon Allah wata buƙata cewa ya baka kaza ko kana roƙonsa ya yaye ma kaza to kada ka taɓa ɗaukar wannan abin Allah ba zai baka shi ba ko ka tsammanin Allah ba zai yaye maka wannan ba ka ji a zuciyarka kullum Allah zai biya maka wannan bukata sai ce fa innal insan domin shi ɗan adam taliduhu ummuhu ahmar mahaifiyarsa za ta haife shi yana ɗan laɓuɓinsa laisa alaihi ƙishira babu ko ɓawon bishiya tare da shi ba na jin akwai wanda aka taɓa haifa da ɗan kamfai ko akwai babu ballantana a ce ka zo da rafa ta kuɗi ko damin kuɗi ko ka zo da cek ko abin da ya kama da haka ba wanda ya zo da wannan duniya haka mutum ya zo ko ɗan zare babu tattare da shi sun mai wutsihin Hillahu wa yarzuku kuma Allah sai ya ba shi kuma ainihin ya azabta shi akwai wanda zai zo duniya dama kafin haife shi mahaifinsa ya rasu mahaifiyarsa kuma ba zai waye da ita sosai ba ita ma za ta rasu kuma ya zo ya fi kowa kuɗi ko ya fi kowa babban matsayi ko ya fi kowa tarin ilimi da a ce ta goma shan ta hanyar iyaye ne ba zai samu ba saboda bai rayu da su ba ba abin da suka hidimta ta tare da shi to amma Allah saboda shi ne arrazaku sai ya yi ma irin waɗannan arziki na buga misali wani duk garinsu ba mai kuɗinsa ko duk ma yankinsu ba su mai kuɗinsa kuma babu wata rawa da za ka ce uba ne ya taka ko uwa ta hanyar wannan arzikin nasa wasu ma da ya zamo su a da to yanzu ya dama su ya shanye ta fuska kuɗi yaransa irin wannan misali da yawa ba sai an tsawaita numfashi dangane da wannan ba to wannan me yake nuna maka ka kwantar da hankalinka ka bi Allah arzikin shi yake rabawa in ka samu arziki ta hannun wani bai wuce tsani ba Allah shi ne ya baka ko babu shi Allah zai baka wannan abin asar na biyu ko na uku hadithul qudsi ne Allah ke cewa ibn adam ya kai dan adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab na halice ka saboda bautata mun kada kai wargi kada kai wasa kada kai wasa da bin Allah kada kai wasa da ibadar Allah sai ce wa takaffaltu rizqaka kuma ni na dauki nauyin ni zan azurta ka fala tat'ab kada ka diga ta kanka ka yi abin da ya zama fauk alhaja a wajen nema wani kullum in ka gan shi ina za ka nema daga ina nema ne kake nema bai san lokacin zuwa makaranta ba bai san lokacin sadar da zumunci ba bai san lokacin da zai je ya karo addininsa ba kullum magana ce ta nema to kuma duk kokarinsa dai ba zai wuce abin nan da Allah ya rubuto masa ba sai ya ce fatulubni to ka neme ni ma'ana ka nemi yarda ta in ka neme ni ta ni ko ta jidni za ka same ni fa in wajatta ni wajatta kulla shi in ka same ni ka samu lamun cewa ta to duk abin alkhairin da kake nema ya shigo hannunka ka same shi wa in futtuka in kuma na kubuce maka baka same ni ba fataka kullu shay to duk abin da kake nema ya ma kau ba za ka same shi ba wa ana ahabbu ilayka min kulli shay wannan khabarun ne bi ma'ana al-insha ni nafi soyuwa a wajen ka sama da komai ma'ana ka so ni sama da duk wani abin da kake so to wannan hadisi ko mu taba jin wani hadisi ba ta fuskar rayuwa wallahi in mun fahimce shi ya ishe mu za mu samu kwanciyar hankali mu tsaya mu bi Allah hauran abubuwa kuma subhanahu wata'ala shine zai yi mana ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin nuniya ta sa yana cewa harabu min al-riqqin ladhi khuliqu lahu wa bulu bi riqqin nafsi wash shaytan yace mutane sun guje wa bautar da Allah ya halice su saboda ita sun tsira a a wa bulu bi riqqin nafsi sai aka jarrabe su da bautar kai wa shaytani da kuma bautar shaytan kullum fafutukarsa lomar da zai sa a bakinsa bai san sallah a cikin jami'i ba bai san zuwa makaranta ya koyi wani abu na addini ba kullum fafutukayya za a yi na ciya za a yi na tufafi na sha muku irin wannan za ka yi tausayi sai ran juma'a malamai suna kan mimbari suna hudu ba za ka ga wani da dako niki-niki ba ruwansu da juma'a ba ruwansa da kiran nan da Allah ya na ya ayyuhan lazina amanu yadda nudiya yi yi yawmil juma'a Fasau, Ina zikirin na? ba da shi ake ba ko ka gan shi ya turo wani kaya a amalanki niki-niki yana haɗa gumi ga yunwa ga annakiya ga bakin talauci ga rashin addini da ya bar ibadar Allah ya samu hutu ya samu hutu ba sai ma wahalar ta daɗo irin waɗannan wallahi su suka fi kowa zama wa abin tausayi sun bar Allah Allah ran ma ba su kai gare shi ba sun zamo bai da zalika kawa ba Allah ka tsare to Allah subhanahu wataala sai yace shine ar-razzaq mai yawan azantawa sai yace zul kuma shine ma'abocin tsananin ƙarfi in ka kalli alqur'ani da hadisi da mayaran larabci duk inda ka kalma ta zu mudafin ce to mudafin ilaihin ta abu ne mai matuƙar muhimmanci duk abin da ka ji an ce zu kaza to wannan abun ababin sa na buga misali ne yanzu aka ga cewa zul jalali wal ikram zu mirra jalali ko ka ce ma zu ko mai kudi aka ce fulanin zu malin to sa ba ta wasa ba ta bace ba Allah ya ambace shi zul arshil majid shine zul jalali wal ikram malaika jibrilu zu mai tsananin ƙarfi ba wanda ya isa ya tunkare shi don ya ƙwaci wani abu da yake tafe da shi ko ya ƙara a cin abin da ya zo da shi ba wanda zai iya wannan tunan Allah sai ce zulkuwa Allah shi ne ma'abucin tsananin ƙarfi ita kuwa ta Allah su wata wata'ala me ya sanya aka yi ta zuwa ga zu malamai suka ce na farko dai ƙarfin Allah ba a taɓa samun lokacin da babu shi ba sannan ba a taɓa samun lokacin da ya rauni ba sannan babu lokacin da za a ce babu wannan ƙarfin amma kai ɗan adam akwai lokacin da babu kai sai aka samar da kai a cikin rauni Allah da zai halaka kun min zo'ufin ko min ba'afin. zo'ufin wasu malamai suka ce rauni na ƙwaƙwalwa da tunani da hankali ba'afin shi kuma raunin gabbai to dan adam duk wannan biyu sun tabbata gare shi mai raunin tunani ne mai raunin hankali ne kowanne na dan adam mai rauni ne dan zaka zo kai wani abu na kasa da kai ta gyaran kai ta ba Allah gafa mala me yasa kai kaza kai da kanka sai ga ta nan ne bai dace ba kuma kila ka fi shi shekaru amma ka samu raunin hankali ko raunin tunani wani ma ɗanka ne zai ci gyaran ka a bisa wani abu da kake so ka aiwatar kuma ɗan ka ma kila na nesa nesa Allah sai ba shi tunani sama da naka ko kuma almajirin ka ne kai ka koyar da shi ya ba shi hasken tunani da hankali sama da naka to Allah shi ne ya halice ku min bu'fin ta hanyar rauni ثم جعل من بعد ضعف kuwa. sannan Allah sai ya sa muku wani ƙarfi bayan wancan rauni ka zamo maji ƙarfi mai kaifan tunani mai kaifan hankali Tun ja'ala min da quwwatin zo'ufan wa ba. sannan bayan wancan ƙarfin Allah kuma sai ya kawo rauni da furfura mutum ya tsufa ya tsufa har ya zare gashi nan ba mutuwaye ba amma shekaru sun sa ya zare wallahi na faɗa muku akwai tsofaffin da tsufa ya kai dattijo yana bawali sai ya ya ce a zo ga maciji zai sare shi bawalin sa shi ne maciji saboda tunani ya gare wani yana cin abinci ya kama hannunsa ya ram da shi ya iyo ya ce ga barawa yana ce masa abinci a zo a samu hannunsa ya rike saboda ainihin abubuwa sun sakwarkwace wa man nu'ammirhu nan kusku ko nuna kisku fil duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to za mu tauye shi a cikin halitta ibn kasir ya ce daga jin wannan ayar san duniya ba gidan zama bane in dai a ce kana ƙara gaba ana ƙara rauni ana ƙara gaba kana ƙara sakwarkucewa to ina za a dire za a dire inda za ka zamo kamar da kakken tsumma sai dai a fito da kai a shanya in ka sha iska a sake bayar da kai akwai tsofaffin da sun kai wannan matsayin walla sai dai a ɗauko su a shanya su sha iska sannan a sake mayar da su ba su san waye fito da su ba ba su san waye mayar da su ba to yanzu wannan me yake mora a duniya bai san abin da ake a cikin duniyar nan ba sai a cinikinsa yana zaune inda za a yi cinikin ɗan adam bai san me ake yi ba to amma Allah subhanahu wataala babu lokacin da ƙarfinsa ya taɓa yin rauni wasu malamai suna ga wani Allah munasabar wannan da Allah yace inna Allah huwar razzaq Allah mai yawan azurtawa ne to idan aka ce za ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar to gida za a samu gajiyawa ta ɓangare ɗayan biyu ko dai ka gaza ka gajiya ta fuskar dukiyar kai rauni ta fuskar samu abin da kake bayarwa a da dole ne a ɗan rage ko kuma ka samu rauni a wajen ko da umarni ne a baki ka ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza to sai ka samu rauni a wajen furtawa haka nan idan ainihin a rubuce ne to kila wanda aka fi inna na huwar razzaku Allah mai yawan azurtawa na faɗa a jiya tun da Allah ya duniya ba taɓa samun sakan ɗaya tak da Allah bai azurta bayi ba ba taɓa samun wannan sakan ɗin ba yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an ko da yaushe Allah a cikin bayarwa da daukakawa da kasantawa da talautarwa ba da lafiya kawo akasin wannan kullum a cikin wannan Allah yake to amma kuma Allah shine zulquwa ma'abucin ƙarfi kuma almatin ƙarfin wanda yake mai tsanani shi yasa wasu malaman duka suka ce almatin shine na farko karfin da ba wanda zai iya tunkara akwai karfin da za a iya tunkara amma akwai karfin da ba wanda zai tsara iya tunkare shi sannan almatin shine mai ƙarfin da babu wani rauni da zai iya zowa ga wannan ƙarfin, kuma duk aikin da zai yi babu wani rauni ko gajiya da za ta faru gare shi na sha faɗa mana cewa gajiya tana shigar ɗan adam ba sai aikin ƙarfi da za ka yi da hannu ko da ƙafa ba kallo kawai da ido yanzu ka zauna kai ta karatu kai ta karatu ka samu awa hudu biyar kana ta karatu za ka je kamar an yi maka duka saboda wannan abin da kake kalla yana shigar maka da gajiya ido yana shigar maka da gajiya to kaga wani aiki ne kai wanda ba kamata shi aka ce ka diddiga jikinka ba amma yanzu ga shi ka gaji to shi Allah duk duniyar nan shi yake gudanar da ita da ma abin da yake a cikin sammai bakwai da abin da yake kasai bakwai to Allah yake gudanar da su amma babu ran da Allah ya taba samun rauni babu ran da ya taba gajiya wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wa ma min lughub mun halitta mai da ƙarsai da abin da ke tsakani babu wata gajiya da ta shafe mu to Allah shine ma'abucin tsananin ƙarfi wanda ba zai gajiya ba kuma bai taɓa gajiyawa ba sai Allah na fa inna lil ladina zalamu lallai tattare da azzalumai zanuban suna da wani rabo azzanub asalinsa a larabci shine guga cike da ruwa shine alzanu larabawa idan sun yi musharaka a cikin rijiya akan yi haɗaka a cikin rijiya ko a yi haɗaka a gina rijiya to shi guga shine raba gardamar raban kowa za a yi ƙa'ida cewa to kullum kowa zai ɗabi guga kaza ba zai wuce guga kaza ba to gugan nan shine ma'auni to shi yasa suke kiransa az-zanub kenan an-nasib shi ya sanya manzo alaihi salam lokacin da wani balarabin kauye yayi fitsari a masallaci kuma sai yace ariqu alaihi zanuban mimma kaga sai aka ce zanub ma'ana guga wanda yake ainihin cike da ruwa ba a kiran guga az-zanub sai lokacin da yake cike da ruwa idan ba komai shine addalu sunan guga kenan idan babu komai a ciki to anan Allah sai ce fa inna lil ladina zalamu lallai tattare da azzaluman nan anan zalamu sune alladina kafaru zanuban suna da wani rabo na azaba azan lahu ajarna wani kaso na azaba misla zanubi ashabihim kwatankwacin rabon abokansu nan ana maganan mushrikan ƙurishawa to su wane ne abokanansu su ne adawa su ne samudawa su ne ƙaumu su ne ƙaumu da makamantansu to kuma me yasa aka ce ashabihim shi kuma a asuba a larabci ya zamo kun haɗu da mutum ga ka gashi kuna gudanar da wani abu iri ɗaya abokinka na kasuwanci abokinka na karatu abokinka na sana'a abokinka na zama wuri ɗaya za a ce fulanin sahibuhu sahibuhu fi kaza to su kuma wannan ba su haɗa lokaci ɗaya ba tazarar da take tsakanin ƙuraishawa da ake sauke wahayi a lokacinsu da wayantan da ake magana dubunnan shekaru ne amma kuma sai aka sai ashabihim abokanansu abokaninsu ta wace fuska ta fuskan mummunan aiki kenan wannan gabar tana nuna mana cewa duk lokacin da aiki ya zamo iri ɗaya to ko ba a haɗa zamani ba an zamo abokan juna shi sa Allah ya ce uhshurul lazina zalamu wa jahun wa ya abu dole." azwajahum shine anan asnafahum wato wanda suke yan uwansu irin su ba ana nufin anan wai mata da miji ba da aka ce koshirul ladina zalamu wa azwajahum ba wai mata da mata da miji ake nufi ba ana nufin wanda suke asnafahum masu aiki iri daya masu aqida iri daya masu matafiya iri daya to shi yasa Allah anan sai ke cewa wato fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim wato ku duba usulubin alqur'ani Allah bai ambaci jinsi ba sai ya ambaci sifa fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim ashe kenan tunda sun zamo yan uwansu a cikin zalunci to kuma za su samu sakamako iri daya abin da yasa aka azabtar da waɗancan shine zalunci to su ma waɗannan sun yi aiki irin nasu to shi yasa irin kasan da waɗancan suka samu irin kasan su ma waɗannan zai zama ainihin sun samu Allah ya tsare mu Allah sai sai fala yasta'jilun kada su dinga yi mun gaggawa wannan nunin ba alama ce ta rafa ba domin wannan la nahiya ce la nahiya tana yi wa fi'ili jazba alaman jazma kuma shine ya zamo an shafe nunin misali ya fa in ta taf'alu wa ta taf'alu kaga harafi ne na korewa asalinsa na to alaman jazma shi yasa sai aka ce abin nan sai aka ce fa ta lam aka shafe nunin misali la taj'al al ma'allahi ilahan akhar kaga taj'al fi'li mudari'i majzumi alam jazmi as-sukun saboda watan la da ta shiga a ciki to shi wannan da aka ce fa la yasta'jilun an shafe maf'ulun bihi maf'ulun shine ya'ul mutakallim asali kenan fala tasta'jiluni to sai aka shafe waccan ya'un wadda ita maf'ulun bihi kuma dama an shafe wannan nunun saboda fi'li ne majzumi za ka bar nunin wiqaya Allah sai ke cewa fala yasajilun kada su dinga yi mun gaggawa mun faɗi irin wannan gaggawa sai ta Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi adabin adim ya Allah in wannan Qur'anin gaskiya ne daga gare ka to kai mana ruwan duwatsu ko kuma ka daddaife mu wato kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo da wata azaba mai radadi wa qalu rabbana addillana qitna qabla yawmil hisab suke cewa ya Allah tunda ka ce akwai wata azaba to mu ka gaggauto mana da rabon mutum a nan duniya Allahu akbar ma ahlama Allah wa ya kai hakurin Allah yanzu da Allah wani dan tatsitsi yazo ya same ke ce kai in ka isa ana cewa kai kaza ne to yi mun kaza kuma zaka yi masa ya faɗi maganganu na motsanci da cin zarafi sai ka ce ta wari dai mu nuna masa cewa mun kai matsayin ka sai akwai masa hankali to amma Allah subhanahu wata'ala shine ar-rahmanir rahim shine ra'ufun bil ibad duk yadda bawa zai yi Allah tausaya masa yake su wa'intan da suka yi wannan galatsin suka ce fa amtir alaina hijaratan minas sama' a wikina bi azabin aliyin Allah ya yi sai ce wa na lahu liyu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana law mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba wai dan ba a isa a yi ba kuma ba dan ba za a iya ba amma su ake tausayi wato ɗan adam akwai zunguro sama da kara shi ya sanya wani hadisi yake cewa da ana ko kuma aya ma Allah yake cewa ولو يؤجل الله للناس للناس harsidalahum bil khairi laqulu ilayhim ajaluhum da Allah yana gaggauta wa mutane abinda suke neman gaggawa yadda yake musu a cikin alkhairi to ala sharri ma da haka Allah yake da an gama da kowa yadda idan ka nemi alkhairi Allah yake saurin baka to da sharrin ma in ka nemi haka Allah zai maka to wallahi da kowa ya tashi daga aiki akwai wani bawan Allah da na san shi wai fa saboda tsabar talauci in ya gama sallah hannu yake daga yake Allah a kife duniya a kife duniya kowa ya tafi to idan an kife duniya sai ya samu kuɗi in ban da wauta idan kife duniya me ya san ya tanada a lahira to yanzu a ce wannan addu'ar Allah zai karba ai kaga ba za ta yi kyau ba yanzu akwai wani saboda wauta in yi wani abu da ba daidai ba sai ka ji ce wai Allah wadan halinsa shi da kansa ba sai shi Allah wadan halinsa Wai in Allah yi wadan halinka ina makomarka to irin waɗannan Allah baya amsawa irin waɗannan Allah baya karbawa saboda ana tausayin mu to shi yasa nake cewa fala yasalun kada su yi mun gaggawa fawailun lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun bana ya tabbata ga kafirai a wunin da ya zamo an yi musu alƙawari ko ku ake musu narko a cikinsa. sa to anan fawailun lillabi na kafaru su alladina kafarun nan umuman ne ko khususan wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan allazina kafaru din mushrikan quraishawa ake nufi kuma su ma mushrikan quraishawan ana nufin wanda aka kashe a filin badar suka ce shi ake nufi al-imam sa'alabi a tafsirin sa haka ya tafi shi ma ibn ashur a cikin tafsirin sa haka ya tafi ibn ashur ma sai ya kara da cewa abinda zai nuna wannan munasaba can da aka ce fa inna lillazina zalamu zanuban shi ne guga wanda yake cike da ruwa to kuma da aka ce fa wailul lillazina kafaru min yawmihim wannan na kafaro allazina kafaru sune wa'antan na zalamu to wanne ne min yawmihim ita kuma sai aka yi taksisi sai aka ce min yawmihimul ladhi a wannan wunin nasu to kenan wuni ne ke keɓantacce na mushirkan Qurayshawa yace domin da aka karkashe su a cikin rijiya manzo alaihi salam yasa aka jefa su yace to shi kuma guga shi yake da munasaba da rijiya kun ga lokacin da aka jajjefa su ga baki daya manzo alaihi ya leka a cikin rijiyar yana ce masu inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu mun samu alƙawarin da Allah ya manna taimako gaskiya ne gashi ya taimake mu kuma yanzu kun samu alƙawarin da Allah ya muku na azaba gaskiya ne har ma sayyidina Umar yake cewa ya ma'aikin Allah ya kake magana da gawawwaki sun ma so madoyi wasu su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kai baka fi su jin abin da nake faɗa a yanzu ba wannan wata gaba ce da take neman tafsiri ba lokaci shin matacce yana jin magana ko ba ya ji wannan wata gaba ce wadda lokaci ba zai babu dama mai magana a kai ba almuhim wasu malamai suka ce a nan ana maganan azabar da Allah ya ɗanɗana wa mashirakan ƙureshawa a wunin Bada, suka ɗanɗana zafin kan sakali kuma suka zarce a cikin azabar Allah suka ce wannan taksisi da aka ce min muhim, ai wunin ba wai su kaɗai suke rayuwa ko suke a cikinsa ba to amma sai aka ware wunin aka yi idafarsa zuwa gare su kamar yadda Allah yake cewa haza yawmukum allazi kuntum tu'adun a cikin suratul anbiya Allah da yayi bayani ga 'yan aljanna Allah sai yake cewa innal ladina sabaqat lahum minna al-husna أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تكاغا أنن أنا مغانا أكن الذين سبقت لهم من الحسنى وند القول الجنة يتبت غريسو to sai wannan wuni ne wanda ake muku alƙawari ma'ana kenan taksisi ne ga wanda dama ambatar ya gabata to shine wasu malamai suka ce to wannan ma ya nuna cewa wancan kafirai na filin badar su ne ake nufi kasancewa ma manzo alaihi salam tun kafin a fara yakin saboda mu'jizar da Allah ya ba manzo alaihi salam da sandarsa ya zo yayi da'ira guda saba'in yace kafiri wani a cikin wannan zagayen za a kashe shi kafiri wani ka duk manzon Allah wannan da'irar da ya ba wanda ya fita a wannan da'irar dan kasancewa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce a'a wannan ana magana ne akan kafirai umuman ana maganan yawmuhumul ladhi yu'adun Shi ne wunin alƙiyama da Allah yake ta faɗa yawmal qiyama yawmat tanabi yau kaza yau kaza yau kaza to wannan wunin da Allah yake ta maimaitawa malamai suka ce alkiyama Allah ya mata suna ya haura tamanin a cikin Alƙur'ani. saboda girman wunin saboda abin da yake ɗauke da shi suka ce to wannan shi ne abin da ake nufi wunin alkiyama wanda ya zamo ana yi muku alkawari a cikin tafsiri da Allah ya ce inna Allah huwar razzaqu Allah shine mai yawan azurtawa mai tafsiri yace lahum wato kenan gabayi zul quwwatil matin Allah shine ma'abucin tsananin karfi yace ashadid fa inna lil ladina zalamu anfusahum bil kufri wal ma'asi lalle ga wanda suka zalunci kawunan su da kafirci da sabo zanuban suna da wani yanki na rabo mai tafsiri yace nasiban min al azab wani rabo na azaba mithla zanubi ashabihim kwatankacin rabon abokansu alhalikin wanda ya zama sun halaka qablahum kafin su fala yastajilun kada su dinga yi mun gaggawa bil azabi na kawowar azaba in akhartuhum ila yawmil qiyama in halladin kirta masu ya zuwa tashin alkiyama fawailun yace shiddatu azabin tsananin azaba ya tabbata lil ladina kafaru ga wanda suka kafirta min yawmihim yace fi yawmihim alladhi yu'adun a wannan da ake masu narko ay yawmal shi shine wunin tashin alƙiyama. fa inna wa'ida allahi thabit Loko, domin narkon Allah tabbas ne kuma aukuwarsa tabbatacciya ce alaman Khalifu ga dukkan wanda yake saba masa kama zahara haramin albayan kaman dai yadda ya bayyana a bayanan da aka yi fi mawdu'i sura a bagiran da ita wannan sura ainihin ta karantar to wannan dai a gurguje muka yi domin ya zamo mun kai wannan sura ƙarshe gobe kuma sai mu soma sabuwar sura insha Allah ta'ala abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din sai kuma tambayoyi ina ba masu tambayoyi haƙuri dan gaskiya tambayoyin ba a cewa komai suna nan gwammai rututu ina jin tambaya ƙila ta fi hamsin wadda take waje na ba a can masauki to kuma ga wasu ma'anin malam fatihu saboda haka yanzu a ɗan so a amsa abin da ya sauƙaƙa a gobe in Allah sa akwai ɗan raran lokaci ko minti biyar mu ɗan amsa abin da ya sauƙaƙa insha Allah ta'ala Thank you.

yana tambaya akan hukuncin hoto saboda ya sha jin bayanan malamai kala-kala dangane da harkar hoto wallahi wannan gabar in za a ce a tsa'ai tafsili za ta ci lokacin da muka yi na wannan tafsirin to amma sai dai na faɗa a gurguje hoto ko sura za ka iya bashi kashi aƙalla uku akwai abin da za a sassaƙa a yi suran wani abu mai rai ɗan adam dabba ko abin da ya kama da haka a sassaƙa da itace ko da katako ko wani abu ko kuma ya zamo an ƙera da ƙarfe ko tagulla ko azurfa ko farin ƙarfe abin da za a sa a wuta a narka a ƙera wani abu wanda yake mai rai wannan shi ne abu na biyu abu na uku abinda za a iya zowa a yi shi a jikin wata tufa misali a saƙa kun sani cewa can baya akwai saƙa da mata suke yi sai ka ga irin abubuwan ɗaki labunan ɗaki ko shimfiɗar gado a yi hoton maciji ko ɗawisu ko raƙumi ko wani abu wannan da hannu za a ɗinka a yi wannan abin abin da zai iya zamowa na faɗi wannan na uku ne ko abinda zai zama na hudu shine abinda za a zana da hannu ko a jikin allo ko a ƙasa ko abin da ya kama da abin da ya zama mai rai abun na biyar shine hoto da za a ɗauka da kamara ko da waya a halin yanzu ko da kamarori na masu ɗaukar hoto babu wani saɓanin malamai da na sani cewa waɗancan guda hudun da wanda za a sassaƙa da wanda za a kera da wanda za a ɗunka da wanda zai zamo an zo an zana to haramun ne haramun ne haramun ne abinda malamai suka togace a wajen zane suka ce abinda ya shafi harkar lafiya akwai malamai ko ɗalibai na harkar lafiya wanda ko dai ka ce a su. ta fuskar koyarwa ana so a nuna masa yadda yanayin jikin ɗan adam yake ga yadda ainihin ɓangarorinsa suke ga kaza ga kaza to malamai da dama suna ta wannan tun da wata bukata ce wanda na labudda minha babu laifi ya zamo an zo an zana masu a koya masu kuma da an yi a goge wannan abin da aka yi wancan hadisi idan muka kalli lafazinsa akwai lafazin da yake cewa mafiya tsananin azaba gobe alkiyama sune masu yin wannan ainihin sura abuwa masu rai yukalu lahum yawm alqiyama ahyu ko ihyu ma sana'atum ko ma khalaqatum raya abinda kuka halitta kuraya abinda kuka aikata ku sanya masa rai ibnu abbas Allah ƙara masa yadda yana cewa da wani abu zai kama a ce sai ka zana ɗan adam ko ka rubuta to idan ka yi gangar jikin babu kai wannan babu matsala yanzu in kun kalla duk wanda suke kallon abubuwa da ake a Saudiyya. ko littattafai na yan firamare ko sakandare in za a yi musu hoton ɗan adam za ku ga an raba tsakanin kai da ƙirjin haka nan ko da irin abubuwa da ake na tallan kayan mata za ka ga a wasu kantunan tufafi sai a yi hoton mace an sa mata riga ko wani siket ko wani abu kaka a saudiya da na sani za ka ga abin amma babu kai kawai gangar jikin za a yi domin a kauce ma sura ta ɗan adam to sai abin da ya shafi abin da za a ɗauka da waya ko da kamara shin wannan zai shafi wancan hukuncin ko ba zai shafa ba amsa shine ba zai shafa ba saboda dalili kamar haka na farko wancan abubuwa da ake zanawa ko a sassaka ko a ɗinka kwaikwayon halittar Allah ne aka ba ita halittar Allah ba ce amma abin da ka ɗauka na kamara ko da waya shi mutumin ne shi da kansa daidai yake da a kalli madubi ka ganka a ciki kaga yanzu idan ka tsaya kana kallon kanka a madubi yanzu kenan kai ma kalmar cikin musawirun a bisa masu fahimtar wannan don yanzu kai ma yanzu shi ka kawo wata halitta ta Allah Ka ga ba wanda zai ci haka yanzu ka zo ka kalli yanzu kila ma kafin ka fito sai da ka kalli madubi ka gyaggyara ka gyaggyara sannan ka fito kuma babu wani da zai ce wani abu ne wanda yake na wata abu na an kwaifayi halittar Allah subhanahu wata'ala saboda haka jumhurin malamai na yanzu na san akwai wasu malamai da suka dan zafafa Allah ya kansu da gafara in su malam albani malam albani rahimahullah za ka ga duk kakaf a duk hoton da za ka gani na albani na fasfot ɗinsa ne fasfot ma dan ya zama da lura ne shi yasa duk hoton su za ka gani body ne shi ma na fasfot ɗinsa amma dama kafin ya soma wata latta ko wani abu sai fi duk wata kamarar za ta ɗauki hoto a kashe ta rakodar za ta ɗauki sauti ita kaɗai da abari shek ibn usaimin rahimahullah ta'ala na san yana da wannan ra'ayin a farko farko amma daga bayan shi ma ya sauƙaƙa me yasa ya sauƙaƙa ka bin ganin hotarsa da umara na saudiya ko a gidan mulki ko a duk dai wurare da yake za ka bin ganin hotarsa saboda haka fatawa mafi dacewa in ka ɗauki mutum da kamara ko da waya shi ɗin ne ba wata halittar Allah kai sabuwa ba idan mutum ne misali Allah yana da lalura Allah kiyaye mai ido ɗaya to da ido ɗaya za a gan shi in mai ido biyu ne da ido biyu za a gan shi idan dariya yake lokacin da aka ɗauka yana dariya za a gan shi idan yana kuka aka ɗauke shi yana kukan nan za a gan shi ashe wannan ne ba ta shi kai ba yanzu da mutum zai zo ko za akwai wanda masu calligraphy akwai wanda suke da wata sana'a a yanzu musamman lokacin siyasan nan su zana ɗan takarar shugaban ƙasa su zana ɗan takarar gwamna su zana ɗan takarar ciyaman abin ɗan takarar ciyaman ɗan takarar red senate wannan da hannu suke yi to wannan haramun ne haramun ne wannan haramun ne domin me da hannu suka zana wani ɗin ba kamara ce aka ɗauki ainihin hotonsa ba ibn min da kansa rahimahullah na faɗa muku a baya ya tsananta ina da wasu kasakasansa tun na wajen shekara talatin ko arba'in a baya wanda ya tsananta to amma kuma a 'yan kwanakin nan na ga wani kilif nasa ana tambayarsa dangane da hoto na kamara ko a ɗauki mutum yana darasi ya ce babu laifi ya kawo su misalai wanda ma wallahi ban rike su ba da na rike su da na ƙara muku da su abinda ya bambanta hoto na kamara ko na waya da abinda za a ce an zana da hannu ko an sassaƙa ko kuma ya zamo an saƙa a jikin wani tufafi wannan dai shine a gurguje a takaita kuma ainihin abin dunkule amin da yi Yaran da Amin. kun ji tambayar tambayar ita ce wani ke tambaya sallolin tajiri da ake akwai magidanta suna sha'awar su fito su da iyalansu to amma kuma kash suna jin tsohon kada idan sun fito a haura a yi masu fata to wai sai suke tambaya shi sa iya tsayawa su bi daga gida tunda suna jin sauti amsa shi ne a'a dalili saboda mu fita daga saɓani ina sane da cewa mazhabar malikiya su suna ganin idan ka bi sallah daga nesa baka shigo cikin masallaci ba amma kana jin sauti an yi komai da kai in dai ba juma'a ba ko sallar farilla ce su malikawa suna ganin sallah ta yi babu matsala amma da yawa daga cikin malamai sun ce a tunda hadisi yana cewa la salata limun faridin khalfas kaf kana cikin masallaci ma yanzu a ce sahun nan bai cika ba na ɗaya ko na biyu sai ka koma can ƙarshen masallaci kana bin sallah to sai aka ce ba ka da sallah kuma kana cikin masallaci to ina ga kuma a ce ma a can waje kake a ɗakin ko kofa gida ka ga aƙalla ka yi sallar da malamai suke ta ba ba ta yi ko ba ta yi ba kai kun ba za ka so addinin kai zama waka ba ni ma ba zan so ba a ce na yi ibadar da ana ta ba ba ta yi ko ba ta yi ba to abin da zan ce mu nan bayan Allah na farko dai su zo su yi sallar jam'i ta farilla ta isha'i a masallaci. A gida sai ku tara iyalanku, alhamdulillah ina zaton ba magidancin da ba zai iya takara ba, ma'ana a buɗe ƙur'ani. Kada ci bayanmu ya wuce ko ya kai gaba za mu iya buɗe ƙur'ani ba. To a matsayinka na wanda kake tsoron wannan barazanar yara ta ka ɗauki ƙur'ani, matanka da ‘ya'yanka su yi sahu a baya. ka buɗe kana karantawa ka karanta fatiha ka karanta shafi ɗaya ne za ka yi shafi biyu in ka kai shi kenan ka yi ruku'u ka yi sujuda har ka gama sallah haka ta yi malamai sun ce ita sallan nafila ya halatta ko liman ko mutum ɗaya su ɗauki alƙur'ani su riƙe su ɗauki mushaf su riƙe akwai zakwan maulanna na aisha shine yake yi wa mata jagorancin sallan tahajjudi to kuma bai haddace alkur'ani ba nana Aisha sai ta bashi fatawa ta yi. Don dinga ɗauka yana riƙewa yana kalla to kun ga har a lokacin sahabbai kenan an samu wanda suke rike ƙur'ani a matsayin su na limamai suna karta su yi jagorancin tahajjudi to abin nake ba su waɗannan masu wannan matsalar shawara kenan su rike ƙur'ani suna kalla su jagoranci sallolin gidansu wanda su malikawa ma suna ganin da kowa zai yi ƙarfin hali ma ya salla a gida in ba za a tozarta masallaci ba da shi ya fi don haka zai fi bayuwa ga ikilasi tsantsa ya zamo don Allah mutum yi ba don a ba masa shi mai kokari ne ko abin da ya kama da haka to wannan kuma shawarar ta idan an ɗauka an watsar da masallatai kenan almuhim dai wannan shine shawarar su sai kayan a gida Thank you.

kun ji tambayarsa yana maganan yadda ya halatta mutum yi wa mahaifinsa sadaka jariya ko ya gina masa masallaci ko ya gina masa rijiya ko ya sai ƙur'anai ya kai masallatai ko ya bada sadakan kayan abinci ko kuɗi ko tufafi ya ce Allah kai wa mahaifana ko mahaifina ko mahaifiyata to su ma kakanni haka na'am su ma ya halatta yadda matsalar take shine babu wani sabani da na sani na malamai cewa idan mutum ya yi wa iyaye in muka ce iyaye kakanni ma duk sun zo Allah ya ce millata abikum ibrahim kaga da aka ce abikum ibrahim annabi ibrahim ba shi ya haife mu ba amma sai aka ce millata abikum manzo alayhi salam na cewa annan nabi yula kadib annabnu abdul muttalib kaga sai ce ibnu abdul muttalib kuma shi ya haife manzo alayhi salam ba kakansa ne to da wannan malamai suka ce a shi kakanni kuma a matsayin iyaye suke saboda haka yanzu idan kai sadaka jariya wa ɗaya daga cikin kakanninka ko ga baki ɗayansu to wannan ladan insha Allah zai kai masu kai tsaye abinda ake ɗan saɓani cewa sadaka jariya shin mutum zai iya yi ma wani wanda ba shi da alaka ta jini da shi misali gina wani abokinsa masallaci ce Allah kai abokina ladan ko ya gina rijiya ya ce Allah kai abokina wane ko abokin yayana wani ladan za a yi ko ba za a yi ba wasu suna ganin cewa ba za a yi ba amma da yawa daga cikin malamai suna cewa ya halatta kuma wannan shine fahimta ta nima domin sadaka zariya kaman ka ba mutum yana raye sadaka ne kaman ka dauki wani abu na shi ka ba mutum shi ibnu taymiya ma ya tafi akan cewa da za ka zo yanzu ka yi sallan nafila raka'a biyu kaga dai sallah ita ce wata ibada ke bantaciya ibn taymiya yana ganin inda za ka zo kai sallan nafila kai da niyyar kai kai sallar to bayan ka gama sai ka ce Allah ladan sallan nan tawa abawa ne ibn taymiya yana ganin ladan za ta je gun wani domin kaman ka ɗauki kuɗi ne ka ba shi kyauta ba za ka zo tashin farko cewa za ka yi wa wani sallah ya samu ladan ta ba a'a sai da ka yi ta ma'ana ta zamo ladar ta taka to sai ka ce ya Allah wannan sallar da nayi ladan na kyautan mawa ne abin ta mai Allah ya ji kansa da gafara da hama yana ganin za ta iya kaiwa ga wanda kai nufi din ka ambata Allah ya datar da mu ina jin da duk sun ji abin nan wannan kawai shawara ce yana cewa tsada kayayyaki ta yawa a dutse za ga mutane sun dan saro kayayyaki da dan rahusa amma sai su tsawwala wato manzo alaihi salatu wassalam yana cewa rahimallahu rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara Allah ya ji mai saukin hali a lokacin da zai siya ko lokacin da zai sayar in zai saya bai so ya takura wa masu kaya daga cikin magabata da na karanta su. manyan malamai ne to ba sa fita su je kanti su siyo kaya su da kansu me yasa saboda kada mai kantin ya ji kunya sai ce ai akar makallahu ne ya rage to yana ganin in ya ya tauye dan kasuwa sai dai ya tura a siyo masa kaga wannan yayi kokari ya ribanta da wannan addu'a dan bai kokarin ya cutar da bai kaya ba dan yanzu yadda ake ganin darajar malamai limamin juma'a ya sayyidi anaka Allahu shehi waye da za a gan shi ya je sayan wani kaya a kanti to sai kaga an rage masa akan yadda ya kamata a sai ga sauran mutane to wasu magabata suna ganin wannan ma kaman tauye yancin masu sayarwa ne haka nan Allah ya ji kan mutumin mai kaya shi kuma wanda yake tausaya ma waɗanda zai sayarwa kayansa wato 'yan uwa tarin kuɗin ba shine wani abu Allah sa albarka a ciki shi ne. ai addu'ar manzon Allah ka same ta ka samu komai a rayuwa ka rasa ta ka rasa komai a rayuwa irin masu wannan tsawalawar, za ku ga cewa sai sun tara kuɗin sai Allah ya ɗora musu wata lalurar da sai sun nemo ciko su samu kansu shi kuma mai tausayin mai sauƙaƙawar sai ga Allah yana ta rufa wasu asiri Allah yana ta biya masa sa na kusa-kusa ta wannan sunna ce ta Allah la yurhamu man la yarham duk wanda baya jin kai to Allah ma subhanahu wata'ala baya jin kansa kuma ko ba kuma watan Ramadana wata ne na nuna tausayi wata ne na nuna ainihin jin kai ko ba ka yi sadaka ba to akalla kai niyya abubuwa biyu bari in samo kayan da ake bukata da azumi dan mutane su nema akan kare su samu kaga kasuwanci ne amma Allah zai baka lada bari in rage musu farashi domin nima Allah ya tausaya mun yanzu wallahi kasashe da suka damu da addini idan ramadan ya shigo akwai wanda suke rage kusan kashi ɗaya a cikin uku ma'ana sai ya zama sulusin kuɗi an zarge shi na kaya domin mutane ya zamo sun samu walwala sun samu ainihin rahusa muna fata Allah subhanahu wataala sa wannan nasiha ta shiga cikin kunnuwa za mu taƙaita a nan insha Allah ta'ala kamar yadda akwai sauran tambayoyi in lokaci ya bamu dama a gobe za a taba wanda ainihin suka sauƙaƙa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين وليقنا بالصالحين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم هد أولاد المسلمين اللهم هد أولاد المسلمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أنت بهاجاتنا أليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين akwai bakinmu wanda suka taho daga Kano da kuma sauran wurare muna addu'a yanda suka zo lafiya Allah subhanahu wataala ya mai da su lafiya cikin aminci akwai yan uwa daga nan wanda suka tafi zuwa Bauchi karatun Professor Muhammad Sani Umar su ma muna musu addu'a yanda suka je lafiya Allah subhanahu ta'ala ya dawo da su lafiya dukkan musulmi da suka tafiya daga ko ina zuwa wurare yadda suka je lafiya Allah ka dawo da su lafiya a cikin aminci Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya yan uwanmu da suke Sudan Allah ka haɗa kawunan su wannan zubar da jini Allah ka datse shi Allah ka fahimtar da su juna Allah ka sulhunta tsakaninsu Allah ka ba su dunkulallen jagoranci guda ɗaya ya Allah ƙun uwan wa Allah ka taimake su zaluncin da ake masu Allah ka ɗauke masu. Allah ka tausaya masu Allah ka tausaya masu Allah ka ba su nasara akan magautansu Allah ka karɓi rayukan wanda ya zama sun mutu Allah karɓe su a matsayin shahidai wanda suke ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ka tsare su ka ba su rinjaye akan magautansu ya Allah wanda suke zalunta su ba su fi ƙarfinka ba suna cikin damƙaka ya Allah Allah ka damƙe su damƙa ta mai ƙarfi Allah ka yi musu damƙa ta irin wanda suka dace da hali irin nasu ya Allah yadda suka tagayyar bayan Allah Allah ka tagayyara su Allah ka daidaita su Allah ka tarwatsa gayyar su Allah ka sa rushe wasu a cikin dukkan tsare-tsaren su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin sa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah inda muka yi daidai Allah ka ba mu lada Allah inda muka kuskure Allah ka gane da mu daidai da ka gafarta mana ainihin kurakuran mu ya Allah laifuka da muka faɗa wanda muke aikatawa da wanda duk sauran yan uwa suke aikata Allah ka ba mu ikon tuba Allah ka ba mu ikon janyewa abubuwa na da'a da muka faɗa Allah ka ba mu ikon aikatawa kurakuranmu Allah ka yafe mana su ga baki daya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta mu Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta Allah ka azurta mu da kyakkyawan jagoranci nagartacce ya Allah ka kara albarka a wannan jiha ta jigawa wannan shugaba namu Allah ka kara masa albarka ka riko da hannayensa kun fi ni sanin abubuwa da yake yi na tagomashi da raya ainihin jiha da kuma mutanen jiha Allah ya sa wani a cikin mizanin kyawun ayyukansa Allah ya azurta shi da mashawarta na kwarai inda ya kuskure Allah ka saita kuma ka ba shi mashawarta na kwarai kuma ka yafe inda ya daidai Allah ka bashi ikon dorawa mai martaba sarkin dutse da ya asusa wannan alkhairi Allah ka yafe laifukansa Allah ka haskaka makwancinsa Allah ka nawwara masa Allah ka yafe dukkan laifukansa ya Allah duk alkhairin da ya dasa Allah ka tabbatar da shi ila yawmil qiyama kuma Allah ka bashi kakkiyar ladan duk wanda suka amfana da abin da ya dasa na alkhairi bayan sa Allah ka yi mata albarka wanda Allah ka ba a yanzu shi kuma Allah ka yi riko da hannunsa Allah ka ba shi mashawarta na kwarai Allah ka ɗora hannunsa akan daidai Allah ka ba shi kariya ka ba shi tsaro ka ba shi mashawarta na kwarai Allah ka sa ya ɗora akan abin da mahaifinsa ya na alkhairi kuma kama ba shi ikon ɗorawa Allah ka azurta shi da wanda za su ba shi kyawawan shawarwari ya bai wa addinin musulunci kariya da nagarta da dukkan shi. Allah ka taimaki addini da shi ka taimake shi da addini. Allah subhanahu wata'ala ka sanya ayyukansa a cikin wato mizanin kyawun ayyukansa sauran ƴan uwansa gabaki da Allah kai musu albarka Allah kai riko da hannayensu ka haɗa kawunan suka kori shedan a tsakaninsu Allah kai riko da hannayensu ka ɗora su akan daidai gabaki ɗayansu wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين